Jama'a masu bibiyar shirye-shiryen kamfanin White Blood Multimedia barkanmu da warhaka. Har yanzu muna cikin littafin masifar su wallafar Rahama Muhammad na Lele. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne a inda Kamal yake gaya wa Zara cewar so masifa ne kuma so bala'i ne sannan so damuwa ne. So ba shi da daɗi. Na yarda da hakan dan na gani akan masifar san da nake walabi ba Ina santa, ina ƙaunarta, duk duniya babu wata mace da za ta sha gabanta a gona yana faɗin haka ya tashi ya bar ta zaune tana rafsa kuka a nan muka tsaya yanzu kuwa za mu ɗora labiba ta ji komai da suka tattauna don ita ma ɗakin momi ta nufa don ba za ta iya jure shi'umin kallon da kamal yake jifanta da shi ba don haka tana ganin ya bar inda suke ta ce bari ta yi ɗakin momi to sai dai ta yi gamo da zara da kamal tana jin tafiyarsa yanda yana jin kukan zara ya yi da ita shi sa ta silalewa ta zube a ƙasa tana hawaye. To wai wani laifi Zara ta yi masa ne haka? Ita dai tana son Zara, tana son farin cikinta. Gashi farin cikin nata ya bayyana a gare ta, sai dai ya ƙi yarda ta raɓe shi sam. Gashi ita kuma abin da take so shine farin cikinsu dukka ita da Zaran. Tana son Kamal, amma ba za ta iya aurensa Zara tana gani ba. Ta ce da kuka, ta ɗora hannu aka, ta ce wai har sai yaushe zan daina shiga matsala a soyayya har sai yaushe ne haba soyayya me yasa ba za ki min adalci ba me yasa kike tarwatsa nutsuwata me yasa in nan ya toshe sai ki bullo min ta wani gon wai kamal ne kaɗai namiji a duniya da zaki nace masa haba zuciyata haba me yasa kike son kamal sam ban yi dace da soyayya ba na tsani kaina na tsani kaina ta ƙara rushewa da kuka zara na jinta ta tashi ta zo lungun da take ta kama hannunta cikin zubar da hawaye ta ce kamal naki ne labiba tun farko tabbas na yarda da ƙaunar da kike min amma ki sani idan masifar son kamal za ta kashe ni ba zan kuma aurensa ba har abada na bar miki kamal labiba ta ce ban yi wa kaina adalci ba zara na tsana kaina kamal shi kaɗai ne namiji da zuciyata za ta nace sai shi na rasa wanda zan so sai mijinki zara ta fara goge mata hawaye duk da nata ba dai na zubowa yayi ba ta ce kin manta abin da na miki akan yusuf ne kin manta irin butulcin da ne miki a kansa kin manta cewa ban ji tausayin ki ba a kansa to me zai sa ki damu dan kamal ya bayyana a gare ki yana son ki labiba tun ranar farko ki taimake ni kira mu abin da na miki mana akan yusuf labiba ta ce ki share wannan zara ya riga da ya wuce ki fahimce ni a yanzu ina wallahi ba zan iya auren kamal ba kina kallo zara ta ce hmm. ni kuma na yi miki alkawarin sai kin auri kamal ina kallo dan kamal ba zai taɓa barin ki ba In gaya miki wani sirri wanda idan kika jure a auren Kamal zai ƙara sanki. Labiba ta girgiza mata kai ta ce a'a kar ki faɗa min komai dan ke ki koma ɗakin mijinki. Zara ta miƙe ta ce ko ki so ko kar ki so. Labiba sai kin zama matar Kamal. Zara ta yi tafiyarta Labiba ta bi ta da kallo. Wannan rana kowa ya san Zara da Labiba ba sa cikin nutsuwarsu. Kamal ya kira Labiba a waya ta amsa kiransa. Murmushi ya yi don ya san abin da take so dai ba mai yiwuwa ba ne. Washe garin haka su Labiba da Momi, kaka Hajiya Zainab, Safna Sagna da su Salima, 'ya'yan Hajiya Zainab. Dukkaninsu suka rankayo zuwa garin Kano, kuma sun sauka lafiya, inda direba ya kai su Labiba gidansu. Su inna sun yi murnar dawowarsu, ba kamar Sauban da ya makale wa maman nasa Labiba. Bayan sun huta, Labiba ta faɗa tunanin yadda suka wanye da Kamal, har ya rikita mata kwanya. Abin da ya faru kuwa shine, Bayan sun tashi da safe, Kamal ya je ya marare cewa momi. Ya ce, Please momi, zan yi ganawar ƙarshe da ‘yarki kafin su tafi. Ta yi murmushi ta ce, hmm, da ka yi haƙuri, tare da mu da ni da dadinka duk za mu je kanan don a yi maganar auren naka da ita. Da sauri ya kama hannun momin cikin murna ya ce na ji daɗi momi don ki rufa min asiri don wallahi yar taki ta hargitsa min tunanina ta ce yanzu dai baka yi breakfast ba ko ya ce eh ta ce ka je zan turo maka ita ya ce yawa momi na yana fita kuwa momi ta kira labiba ta ce ta kai wa kamal breakfast ɗinsa labiba dai to ta ce mata amma a zahiri ba ta so hakan ba da sallama ta shiga falon nasa ta ajiye komai a kan tebur marwan ya kalle ta ya ce good morning my aunty da fatan kin tashi lafiya ta ce lafiya lau sannan ta kalli kamal ta ce ina kwana ya Kamal ya ce da ban kwana ba zaki ganni ta ce a tunani na ban yi laifi ba Marwan ne ya fita dan ya ba su guri Kamal ya kalle ta da kyau sai ta yi saurin kuyar da kanta ta ce akwai abin da kake bukata ne ya katse ta ya tashi ya nufe ta ya ce jiya laifin me nayi kika ki daukar ta limshe ido ta yi dan jin kamshin sweet din da ke bakinsa ta ce wayar bata guri na ne ya ce tana gurin waye ta ce Sumayya ya ce yaushe kika fara karya ta kara limshe ido dan kamshin alawar yana neman takura mata don jinsa take yi kamar ita take sha ya yi murmushi yace ce za ki sha ne ta bude idanta a hankali bata san lokacin da ta ɗaga masa kai ba ya kara yin murmushi zai yi magana zara ta shigo falon duk suka bi ta da kallo ta koyi saurin rutsa idanta don ba karamin mummunan gani ta yi ba don zuwa lokacin da ta shiga falon kamal ne ya kura wa labiba ido kamar zai cinye ta cikin sauri zara ta mai da kanta ƙasa ta kasa cewa komai domin ta manta ma abin da ya kai ta ɗakin kamal ya mai da kallonsa ga labiba cikin ɗaure fuska ya yi furucin nasa a hankali ya ce buɗe bakin naki na saka miki alawar ta yi narai narai da ido tana son zubo da hawaye ya ƙara ɗaure fuska ai ba shiri labiba ta buɗe ba bakinta ya saka mata sauran alawar da yake sha wani abu ne ya ciki zuciyar zara hawaye ya zubo mata nan ta fice da gudu ba tare da ta yi abin da ya kawo ta ba hawaye ya zubo wa labiba cikin kuka ta ce ya kamal ya katse ta da sauri da cewa ke kike da damar mallakarsa ya yi shiru ya ci gaba da faɗin wallahi daga yau idan kika ƙara min maganar zara ko ina tare da ke kika ganta kika wani shajinin jikinki kin san Allah babu abin da zai hana ni hukunta ki cikin shagwaba ta ce to ya zan yi ya ce wannan kuma ke kika sani ta ce ai matarka ce ko ka manta ka taba aurenta har da arzikin ɗa cikin haushi da masifa ya nuna ta da yatsa ya ce wallahi daga yanzu idan kika ƙara min maganarta, sai na miki dukan tsiya ta ce to me yasa ba za ka duba halin san da take maka ba kai mata afuwa ka mai da ita gidanka wani wawan mari ya sakar mata wanda tunda take ba a taba yi mata irinsa ba don haka cikin sauri ta durƙushe a gabansa ta rushe da kuka kamal ya bi hannunsa da kallo tare da jan wani tsaki ya kama kansa cikin takaicin abin da ya aikata ya ce ki yi tashi ta yi da niyyar fita daga falon ya ce ki taimake ni ki yafe min mai bebi ta yi banza da shi ganin haka ya sa shi saurin tare kofar yana shafa kansa ya ce dan Allah ki yi haƙuri cikin sanyi ita ma Labiba ta ce na ce ka mai da ita kanta ƙarasa ya yi saurin katse ta da cewa idan kika ƙarasa sai na sharara miki marin da ya fi naɗa zafi shiru ta yi sannan ta fice daga ɗakin ya bi ta da kallon takaici zara ko dama hajjia Zainab ce ta sa ta kiran Labiba don shirinta ne ya rage musu. Kaddara ta sa ta amsawa da bin umarninta. Ta fito falo ne Sagna ta ce na ga ta yi sashin ya kamal ɗazu. Gaban Zara ya faɗi har za ta ce Sagnan ta kira ta sai kuma ta fasa. A shaida rabon za ta yi mummunan gani ne. Ta fashe da kuka tana jin wani masifar san mijin nata ga kaddarar mummunan halinta ya yi mata yankan kauna da shi cikin kuka ta ce turai kin cuce ni sumaya da ke kallonta ta ce hmm Allah ya kyauta zara ta galla mata harara ta fice daga ɗakin ko da labiba ta je ɗakin su sagna ba ta ga zara ba nan ta kafa tagumi me za ta ce mata aiko tana cikin tunanin ne zara ta shigo ɗakin sai dai labiba ta tsinci kanta da basarwa ta yi kamar ba su yi komai da kamal ɗin ba a gaban zara sauban ne ya katse mata tunaninta da cewa menene momina me yake ki kika yi shiru ta shafa kansa tare da kai masa kis a goshi ta ce ka ne yake damu na sauban ya ce to me yayi miki zaro ido ta yi don jin ashe a bayyana ta yi furcin ta yi murmushi ta ce kana jin bacci ne ya ce e ta ce to mu je mu kwanta ko haka suka kwanta abun su sai dai kuma suna kwantawa ta ji sako ya shigo wayarta nan ta ɗauka ta fara dubawa momi za ta baki maganinki don a lissafi na yau saura kwana uku al'adar ki ta zo miki ki taimaka ki fara sha a gobe don Allah mai bebi ta yi murmushi a bayyana ta ce ya kamal cikin sauri ta rubuta mai bazan sha ba sakon na isa ga kamal ya yi murmushi ya mayar mata da amsa baki isa ba kina so ne ki har gitsani in rasa tunani na da nutsuwata ta ce hm fuska ta fata kumbura kamal ya zaro ido cikin sauri ya kira ta a shagwaba ta ce hello ya ce i'm sorry my baby please ki kiyaye gaba bana son ki dinga yi zancen zara ta ce to amma ya katse ta da faɗin ya salam cikin sauri ta ce to ka yi haƙuri na daina ya ce good kin taimaki kanki yanzu dai ba ni labari kina ina ne me kike yi kuma me yake faruwa ta turo baki tamkar tana gabansa ta ce ina kwance ni da sauban muna son mu yi bacci Yace da kyau bebi na ku huta lafiya um, gobe za ni kasar armiyaniya ina buƙatar addu'arki ta ce allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya Yace ce amin amin ta ce ya kamal ya ce ke kike da damar mallakarsa ta yi murmushi ta ce dama ina son sanin duk zaman da ka yi a kasar baka taba yin budurwa ba ne ya ce hmm faɗa miki ne ban yi ba ina da mata a can ta yi saurin tashi cikin wani yanayi ta ce yanzu kana da mata kuma kake son mallaka ta? yayi murmushi ya karfa ki dawo mai baby tana son ki ba dan kadan ba. dan kullum zancenta a gare ni yaushe za ta ganki. Faɗi take ina son anti Labiba dan Allah ka kai ni gunta. Ni kuma nakan ce mata zan kawo ta gunki. Cikin wani yanayi Labiba ta katse shi da cewa wallahi ƙarya take dan babu matar da ta isa ta mallaki mijinta. Kamal ya gyara zama da cewa a'a fa da gaske Khadija tana son ki. Cikin masifa ta ce to ni ba na son ta kuma ba zan so ta ba dan ma na tsane ta tana faɗin haka ta kashe wayar ga baki ɗaya kamal yayi murmushi a zuciya ke faɗin ba wacce za ta ƙara gigin mallaka ta sai ke mai bebi ina matuƙar son ki labiba kuka ta fashe da shi tsakaninta da Allah tana yi sauban na taya ta dan ganin kukan da take ba na wasa ba ne. da kyar Kamal ya samu kanta da daddare bayan ya karyata kansa da ce mata wasa yake mata washe gari Zara na zaune a gidansu ta kalli inna da baba da suke karin kumallo ta ce baba ya ce na'am ta ce dama Kamal ne yake son Labiba baba da inna fuskar su ta cika da fara'a a tare suka ce kai amma ko mun ji daɗi kin ga sai ya haɗa ku tunda ba kwa tare da matsala Zara ta girgiza kai ta ce zan cutar da Labiba tabbas in na ƙara kasancewa da Kamal kamar yadda na cutar da ita a gidan Yusuf kuma kafin Kamal ya bata na aikata masa wani laifi wanda ba zan iya komawa gidansa ba ko da ya buƙaci hakan in na ta yi sak haka ma baba can dai baba ya ce to ke kuwa zara wani laifi kika aikata masa haka hawaye ya zubo mata ta ce wallahi babban laifi ne kuma mummuna kuma ba zan iya gaya muku ba domin sirri ne tsakanina da shi ni dai ina roƙar ku dan Allah kar ku saka wani abu a ranku dangane da aurensa da Labiba. Cuta ce dai na cuci kaina don Allah ya haɗa ni da hatsabibiyar ƙawa wacce ta kasa bani shawara ta gari. Kamal ya yi min halacci wanda ya iya ɓoye abin da na masa. Hakan ya sa ni ma ba zan iya furta wa kowa ba. Inna ta ce, to mu ki gaya mana mana. Baba ya katse ta da cewa a'a kar ki matsa mata kila abin da ta aikata ba alkhairi ba ne kuma da tana so mu ji ai da za ta faɗa mana tun farko inna ta gyaɗa kai ta ce haka ne to Allah ya kyauta Dama mamun taku ta ce yau za ta zo da yamma ita da su dadi kila ma maganar labiban ce. Jiya ta kira ni take gaya min. Baba ya ce to Allah ya kawo su. Kin ga sai na dawo da wuri domin su same ni a gida ko inna ta ce gaskiya kam. Yamma na yi kuwa su momi suka zo da maganar auren Kamal da Labiba. komai ya zo da sauki don an ba da sadaki da komai har aka yanke biki wata ɗaya labiba bata san komai a kan lamarin ba sai da sumomi suka tafi sumayya ta kawo mata tsegumin ai kuwa labiba ta zabga tagumi da fadawa tunani ga dai kamal tana shirin mallakarsa amma ga damuwa da fargaba sun cika zuciyarta sumayya ta ce ya na kin shiga tunani rikaya ta yi murmushi ta ce ai dama na san ƙarshen wannan gem ɗin naku haka zai kasance tunanin ki ban gane shine kamal ɗinki ba tun farko ko? Shiru Labiba ta yi musu, ta jawo maganin da momi ta bata ɗazu, ta ɓalla ta sha, domin kuwa ta fara jin marar tata ta fara mata ciwo. A can ƙasar Armiyaniya kuwa Kamal ya gurfana a gaban sarki inda ya gaya masa ainihin waye shi da dalilin da ya sa har sarki ya same shi cikin ladabi ya ce, Ka yi babana hakika ban wa kaina adalci ba tunda na iya in faɗa maka gaskiya ka yi min afuwa don Allah ka yafe min sarki ya yi murmushi ya ce ko ma dai menene na yafe maka tunda ka yi hakan ne da wata manufarka amma ina jin tsoron rabuwata da kai kamal ya yi murmushi ya ce aini naka ne babana sarki ya ƙara yin murmushi matsalar ɗaya ce na san iyayenka ba za su yarda su bar min kai ba kamal ya yi shiru dan gaskiya ya san sumomi kam ba za su yarda su bar wa sarki shi ba. Sati ɗaya Kamal ya yi a Armiyaniya. Yau ne shi da Marwan suka shirin kan gobe za su koma Dubai. Kamal ya ɗauki wayarsa da take ringin cikin sauri ya ce dadi na. Dadi ya ce ka zo fadar sarki babanka ka same mu. Da mamaki Kamal ya kalli wayarsa nan ya tabbatar da dadi ne yake waya. Sai ya ce to da kallon Marwan ya ce ka ji wai dadi ya zo wai yanzu haka suna fada. Marwan ya fice da gudu yana cewa sai na riga ka ganin su Kamal ya yi murmushi ya bi shi a baya. Aiko nan ya ga dadi, shi da dadin Salim da Sagna da Safna ya yi matukar murna da ganin su. Momi ta ce kayi mamaki ko? Ya ce sosai ma, dan ba yau ne na yi tsammanin zuwan ku ba. Ta ce dadi ne ya shirya maka wannan bazatan. Ana yin maganar aurenka da Labiba, ya ce to mu shirya zuwa nan. Ya ce gaskiya dadi na ji daɗin hakan. Kwana biyu su momi suka yi suna wa sarki godiya yadda ya rike musu kamal. Sannan sun ga karamci a gun mutanen gidan. Khadija kuwa tana manne da momi ita da Halima suna jin son a ransu don momi mutum ce. Sarki da dadi sun tsaye da zance akan Kamal zai tsaya wa sarki akan kasuwancinsa na Dubai. Sannan shi Kamal ya ce zai buɗe asibiti na kansa a Abuja. Ta inda manyan likitoci za su dinga zuwa lokaci zuwa lokaci. Dadi ya ba wa sarki haƙuri. Akan Kamal dai zai dinga rayuwarsa a garin Abuja. Ya dai zamana Kamal zai tsaya wa sarki akan kasuwancinsa ne kawai Maganar zaman rayuwa dai yana tare da iyayensa. Sarki ya yi murna ya ce hakan ma ya yi don baya so Kamal ya kubuce masa baki ɗaya. Aka sumomi suka dawo zuciyarsu cike da ƙaunar sarki da iyalansa. Lamarin Zara dai sai dai ido ta zuba wa Kamal da Labiba don soyayya tsakaninsu sai son barka. Don kuwa Labiba idan Kamal ya kira ta manta kanta take yi haka za ta zage su sha soyayyarsu. Ita da shi abin gwanin ban sha'awa, Zara takan kulle kanta a ɗaki ko ban ɗaki ta yi kuka san ranta. Sam ji take ta tsani kanta, me ya kai ta aikata wa Kamal haka? Ta sani da yanzu tana tare da mijinta. Ana saura sati biyu biki ne, momi ta kira Zara da Labiba akan tana son su zauna kusa da ita na wani lokaci kafin zuwa bikin. Nan kuwa gyara Labiba take son yi kawai, ai kuwa Labiba ta gyara a gun momi don magunguna iri-iri ta dinga ɗarka mata. Abin dai san barka, amarya Labiba ta sha gyara na ban mamaki. Sai ana saura kwana uku biki su Labiba suka dawo gida Kano da su Sagna, kuma a ranar suka ka suka kawo kayan auren Labiba. To mai sauraro, biyo na a shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labari. Wanda kuma shi ne kashi na ƙarshe a cikin wannan littafi namu na masifar wallafar Rahama Muhammad na Lele. Ko yaya zaman auren nasu zai kasance? auren nasu zai kasance auren nasu zai